بسم الله تفضل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يوحنا يقاوم عشرين ترى Ah, ashirin da nawa ashirin da takwas ga watan sha'ban shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar mazu Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da hudu ga watan mayu shekara dubu biyu da sha tara shekara ta miladiya to jiya muna cikin wani bayani daman na ce ya kamata wannan aya da Allah ya ce وما قتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين بلاء حسنا إن الله سميع عليم وأن آية آية yawanci mun zo irin wannan ayoyi a wannan zamani da muke ciki yana da kyau kwarai da gaske a tsaya a ɗan ma mutane bayani game da jihad a cikin musulunci wannan jihadin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan jihadin nan madin ila ta sa'a wannan jihadi zai ba zai gushe ba har ranar tashin kiyama akwai jihadi to amma in muna son jihadi wanda ke shari'a ta zo da shi jihadi ne wanda yake kare addinin musulunci na ɗaya kuma ya kare dukiyar musulmai kuma ya kare hankalin musulmai kuma ya kare dangin musulmai kuma ya kare mai kuma ah, ah, jini kulliyatul khams Shi ne jihadin yin wayan abubuwa kuma wannan jihadin nan ba a yin shi sai da shugaba al'imam ba ana nufin za'imu ta'ifa ba za'imu ta'ifa shi ne in mutane suka rarrabu suka zama ƙungiyoyi to kowace ƙungiya tana da za'im wato wanda yake gaba shugabanta ba shi ne al'imam ba al'imam shi ne wanda mutane gaba ɗaya suka haɗu suka mishi mubaya'a ne al'imam kuma ba a wannan jihadi sai da imam domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal imamu al-junna liman wato shugaba shine garkuwa yuqatulu min wara'ihi wa yuttaqa bihi ana yaki a bayan shi ba a yaki makshuf babu garkuwa sai da liman wanda kowa ya da shi ba shugaban bangare ba bayan haka sai kuma ya kasance maƙiyan musulmi yanzu yadda hali ya koma da kamar yadda ce al'ada khasafa Allahu ankum wa alim anna fikum da'fa tun lokacin an rage sai ya kasance musulmai mafi karanci su kai rabin yawan waɗanda suke yaka amma in ba su kai rabi ba to an yadda masu gudu sannan kuma ya kasance a ɗaya ɓangaren da ake yaƙi da shi inda jihadi na musulunci ne a ɗaya ɓangaren kada ya kasance akwai wani musulmi ko da fasiki ne in dai akwai wani musulmi a ɗaya ɓangaren to ba jihadi ba ne jihadin musulunci ɗaya ɓangaren babu musulmi sai wanda yake ba musulmi ba ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم da ba don wa'insu mummunai maza da mata wanda suke cikin makka ba da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ikon ya kai hari garin makka amma don wa'annan masu rauni aka ce a aka da je bai yiwa a yaƙi ɗaya bangare akwai musulmi saboda haka in mun shiga wani rikici da fitina ya zama mun rarrabu wannan musulmai da kafirai nan musulmai da kafirai to bai bai halatta musulmai su wannan yaki dan me ɗaya bangare akwai musulmi domin in ka kashe musulmi yusiba baka arra wanda ya kashe musulmi kuma in musulmi bai suka haɗu da takobi suna yaki dukkan su ƴan wuta ne Osama bin Zaid hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da shaitan ya shiga tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fara faɗa tsakaninsu Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya ɗauki Usama bin Zaid min ahli bayt kamar min ahli bayt bil ma'ana yace ya mai mubaya yace ba zai yi ba domin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi wasiya in an bashi takobi ya zama takobin da zai yaki wayanda ba musulmai ba to amma ɗayan bangaren musulmai ne yan uwanka saboda ka yi ƙi mubaya'a ga Ali bin Abi Talib ko yana khalifa domin me yakin da za a yi bangaren akwai musulmai saboda ka cikin sharaɗin irin yakin da Allah ke sa hannun shi taimaka musulmi sai ya zama yaki wanda dace da shari'a musulunci amma nan bangaren akwai musulmai wannan ba jihadi bane wannan kisa ne kuma mutum duk fatar da yake yi wani samu shahada ba shahada zai ba na tsaya ne na wannan bayani domin yaran mu su gane akwai kuma wani abu kana yakin makiyinka da irin makamin da yake yakinka ba zai zo da bindiga baka ce za ka je mishi da takobi me yasa domin ai sunna ta yi maganar takobi ba zai zo maka da tanka ta yaƙi baka ce za ka je da doki domin mai ai qur'ani ya ce min ribatul khayl komai sai ya yi daidai ya yi takafu'i da abin da ake yakin ka da shi wa'annan nusus shi sa a wurin harb wal makida wal ra'ayi aka yadda a yi amfani da ijtihadi ba ba wahayi ba saboda haka a yanzu da ake zamanin nan dan kana da bindiga AK47 wannan bindigan sata ce bindigan farayi ce bindigan yan ta'adda ce ba bindigan yaƙi ba ce me yasa zamani yanzu ya kai mayaka ma ba ka ganin su ba ka ganin mayaka a wurin yaƙi sai dai alatu kwanan da aka yaƙi tsakanin saddam hussein da amerika a ɓangare da musulmai a ɗaya ɓangaren shi kuma abin nan saddam a lokacin da aka yi wannan yaƙi sojojin saddam na yawansu su ne yawa eh, soja wanda ya fi ƙarfi na hudu a duniya yawa da makamai amma ya haka yaƙe shi an yaƙe shi da mizai daga teku bahrul ahmar mediterranean sea daga teku ake jefa missile ya je ya fada inda ake so ake annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ala arram alquwa alquwa karfin nan da Allah ya ce wa adulahum min min eh, wa adulahum min quwwatin ko wannan kowa annabi ya ce jifa ne jifa sai ga shi yanzu mai wayannan mizan shi ne mai ƙarfi wannan sojoji duk wanda aka haifa lokacin saddam ta yi soja ƙasar gaba ɗaya sojoji ne makaman da suka tara sun ce ko shekara goma sha biyar zai ana yaƙi ba su shigo da makamai ba makamai sun isa su yaƙin da za su kare ƙasar kowa soja amma cikin sati biyu cikin sati biyu aka durƙusar da su sojan ya yi saranda ya cire nufan ya gudu ya shiga cikin gari me yasa ruwan sama ake musu na mizai saboda haka musulmi in za su yaƙi sai sun tanadin mizai yanzu drum ƙaramin jirgi yake tashi yana yawo daga shi sa halbe mutum kwanan na kashe wani shugaba a yamen shugaban sojoji cikin gaban sojoji haka sai ga wani abu ya zo kamar zuma ana jin shi aka halbe shi ya kashe shi drop ba sai kana nan ba to yaƙi yau da ilimi ake yaƙi ba da hauka ba ba sai ka shige cikin daji ba a cikin ya kwanci shi mutane ke yaki ba ka ganin su sai dai ka ji bindiga su to a cikin irin wannan hali yaranmu za su ɗauki wannan bindiga ta fashi wai su ce wai su za su yi jihadi fi sabilillah ba jihadi za ku yi ba za ku kashe musulmi ne uwanku ku jawo wa musulmi musiba cikin ƙasa to me hanya ma la yatimmu alwajib illa bi fa huwa wajibun wannan mizan da wannan drums din nan da me ake yin su da ilimi wani irin ilimi engineering ashe yaro ma ya shiga ABU ya yi engineering ya ɗauki hanyar jihadi ba wanda ya ɗauki AK-47 bai shiga daji wancan ya je yin suicide kuma ya je ya yi ya kashe mutum da ilimi yake yaki shi yasa muke kiran wayannan yara da suka kawo mana fasadi cikin ƙasa da sunan jihadi don Allah su bari domin Allah baya tare da su da wa'annan sharuɗin da muka faɗa na jihadi babu shugaba masu yaƙi ku sun ninninka ku da yawa sannan kowane ɓangare akwai musulmi za ka je kawai kai kisa ne ka kashe kanka kuma ka kashe wani musulmi sannan makaminka an wuce makaminka na ƙarshe kuma don ƙwarewar ɗan adam da sanin yanayin ran ɗan adam akwai wani yaƙi da ake yanzu shi ne ake kira gazul fik wato mallakan bautar da ƙwaƙwalwa Tana zaune a mai da kai bawa kuma ka yadda kai bawan ne kuma a sa ka a ba ku umarni ka yi abin da sayidin ka yake so ta yaya ta rediyo talabiji whatsapp duka ana yaƙi yana mai da mu bayi gazul fikri to yau wanda ya koyi irin waɗannan fanni na rediyo na intanet na wannan abubuwa in sun jeho nasu barna shi ma sai jefa nashi alheri wannan kaga yana mayar musu wala Allah ma da yawan su musulunta to haka kuma yaki ya koma amma in mun tsaya sai a yi amfani da su su sun huta su yaƙe mu sai su juya hankalin mu mu yinka yaƙin juna mu cutar da juna mu lahalaka juna su suna kan zaune muna mutu wannan yaƙi yau yaro in ka fito ka ce boko haram ne kusa haramci kuma har ku da kuke cewa qala Allah qala rasul ba mai haramta abu sai nassi daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in babu nassi to dole istihadi ne in kuma istihadi ne zai iya zama ka zama daidai ko kai kuskure to amma haramci na Allah ne kuma haramci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda Allah ya haramta wani ilimi kai Allah ma ya sake iqra ismi rabbika alladhi khalaq duk wani ilimi da kuka sani ko yaya yake ya wajaba a cikin musulmi akwai wanda ke da ilimin wannan wannan abu akwai wata tsutsa komai da ka gani Allah ya halitta a duniya mai yana da amfani akwai wata tsutsa ala shan jini take yi tsutsa ce kamar kaska mai shan jini wani likita ya gane wani abu cewa inda zatse mutum yatsa a datse ta fita to ana iya operation a ɗinɗinke jijiyoyin a haɗa su amma matsala ɗaya shine ya jini zai shiga ya dawo kuma kafin wannan yatsa ta ruɓe domin jini bai gudana zai ruɓe ko sai wani ce a ai an samu magani wannan tsutsa da ke shan jini a sa ta a ɗaya gefen tana jawo jinin sai jini na mai ba ta da amfani duk abin da Allah ya da akwai amfanin shi inna allaha la yasahi an yadriba matalan ma ba'udatan fa ma fawqaha saboda haka ya kamata musulmi akwai wani dirasa shi da yake an ce PhD me kake da PhD sai ya ce na karanta sauro kada kuma shi dariya muna buƙatar wani mai PhD a sauro kai sauro ma iri iri ne anopheles wani ya ce a'a ni anopheles ne wani anoflex din ma zai ce ni bakin anoflex kawai na phd bakin to kun ga shi shine jihadi ma'anar shi in muna son mu yi jihadi da Allah zai taimake mu a yanzu zamanin nan mu shiga ilimi amma wannan yan bindigan nan da ake ta'addanci da ita to wannan ba za ta kai mu ko ina ba kuma abin da za ta kawo mana shine fasadi cikin ƙasa kuma da wahala muna fata Allah ya buɗe zukatan wa'annan matasa yaran nan su fahimci wannan abu domin muna kyautata tsammani a cikin su da yawa wanda suna yi wannan abu tsammanin su suna yi wa Allah hidima ko suna yi wa addinin musulunci hidima dan rashin sani ne suke wannan abun Allah shi yadda mu gaba daya to Allah ji yake gaya mana wannan aya falam taqtuluhum ba kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai jifa ba lokacin da kai jifa nan shugabanci Allah ya bamu labarin cewa sahabbai sun yi sun yi yaki a bada kuma sun kashe mutum saba'in shi kuma manzo Allah kwamandan su shi ya ɗauki ƙasa ya watsa kamar yau a wannan zamani kwamandan an je yaki shi yake ba da fire order ba sojan da zai halba bindiga sai kwamandan nan ya ce fire domin in ya halba ba tare da command ba kuma zai kawo cikas wannan ya nuna shugaba kuma shugaba shi ke jan ragamar yaƙi kada ya wakala wani ya shiga gaba a yi da shi sai ku ga Allah ya saukar da taimako madad minas sama amma yadda muke a yanzu shugabanni na can cikin air condition suna baya sai ba san ma abin da ake yi ba misali shugaban abubuwan da muke samu haddin zamfara a nemi shugabanni ina suke babu mutane su shigo gari su yi kisa su kashe mutane babu wani jami'i a wannan garin babu jami'i a wannan garin mutane su hude su haukace har su fara neman laya har su mance da Allah rabbul alamin ina shugabanni to kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a filin badar shi ya fara ɗiban ƙasa ya fara watsawa da wannan watsawan nan, sai Allah ya isar da wannan ƙasa idanun Maƙiya kuma ya sa tsoro a cikin su aka samu cin nasara saboda haka shugabanni dole ya zama in akwai irin wannan abu ya zama suna wurin a halarce to za su ga Allah kawo nasu taimako to nan da aka ce walakin Allah harama ko ko walakin Allah qatalahu malamai sun yi tafaki ba kowane aiki da ubangiji ya yi ba a cikin Kur'ani kuma za a iya lika wannan aiki zuwa ga sunan shi misali Allah na da asma'ul husna ba za ka ce dan Allah ya ce walakin Allah qatalahu ba ka ce kuma cikin sunan Allah al-qatil a'a subhanahu wa ta'ala ba za ka ce a sunan Allah ar-rani mai jifa ba a'a ba za ka ce ba domin abu ne wanda ya tsaya tauqifi sai wanda aka rawaito amma ya nuna kenan kuma ubangiji yana aikata abin da yake so wa huwa ana kulli shay'in qadir ba abin da ya Allah to yau mun karanta zalikum albala wato wancan bala'in nan da Allah ya wa musulmi na alheri haqqun gaskiya ne wa anna Allah muhinu kaidal kafirin kuma Allah mai raunanar da muguwar dibara kafirai ce wa qur'a bi tashdidil ha'i muwahhinu kamar yadda Allah ran mai karanta wa tanwin في موحد ونصب الكيد ثم التفت إلى الكفاء يسخرهم منها فقال to bayan الله ya yi haka sai juya zuwa كما kuma ya واتو da su wato Allah ya yi haka ne domin wato ya raunana kaidin kafirai shi yasa shigo da kanshi ya taimaka wa mu cikin yaki saboda ka in mun cika sharuɗai na jihadi to wani wurin Allah da kanshi zai taimaka mana kuma ya tange mu ya tare mu daga wani abu da kai ba hankalinka bai ɗauka amma sai mun cika wayannan sharadai domin Allah yana kullun tare da mumunai saboda haka musulmai su ɗauki wannan abu da ido na basira su gane eh jihadi akwai shi har ƙarshe akwai yana daga cikin gazul fikri su saka malaman addinin musulunci domin abin da waɗannan yara ke yi na ta'addanci sai a zuwa tambaye ka to ya maganar jihadi a islam eh akwai jihadi amma ta'addanci ba jihadi ba ne to sai su zo su sa ko musulmi su ce a'a sai ka fara kari ka ce a'a babu jihadi a musulunci babu jihadi a musulunci alhali su inda da suke saka ka ce babu jihadi a musulunci a wannan zamani ba mai tanadin kayan yaƙi kamar su in kun ji budget da america ke kashewa da rasha ke kashewa da china ke kashewa da india ke kashewa na tattalin muyagun kayan yaƙi in kun ji wannan kuɗi to me yasa kuke yi me yasa to kamar yadda kuke bukatar wayannan kayan yakin ku kare addinin ku ku kare garin ku ku kare ideology din ku haka musulunci da yazo ya zo shi ma yana so ya kare addinin shi ya kare mutuncin mutane ya kare rayuwarsa dukkan tabu mamaki ne saboda ka in wani ya ce maka maganan jihadi eh jihad shine ministry of defense na musulunci amma yana da ka'idojin shi kamar yadda kuke da ka'idoji ba a kashe tsoho ba a kashe yarinya ba a kashe mace ba kaza ba kaza ba a kashe malaman addini ga ka'idodin shi <clears throat> amma bai halatta in inkari akwai jihadi jihadi akwai shi sai dai abin da yaran nan ke yi wannan ta'addanci ne domin dalilan da muka gaya muku Allah shirya da mu <clears throat> in tasaffihu tastafihu ya ayyuhal kuffar ku kafurai fa in kuka nemi budi wato kuka nemi Allah ya ba ku nasari ay tatlubuna al-fath ay al-qada kuna neman wato Allah ya kawo hukuncin shi haizu qala Abu Jahal lokacin da aka fito za a yaki tsakanin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Quraysh shi Abu Jahal me yace minkum Allahumma ayyuna kana aqta lirham wa atana bima la na'rifu fa ahinhu al-ghadata Abu Jahal yake roƙon Allah a lokacin shi bai imani da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yake ce Allahumma ya ubangiji mu ayyuna kana aqta raham duk wanda ya kasance a tsakanin mu wato da Muhammad duk wanda ya kasance aqta yafi wato yanke zumunci arham wa atana kuma yazo mana bi bima la na'rif yazo mana da wani bakon abu da bamu sani ba fa ahinhu algharata wannan safiyar yau ya Allah ka wulakanta shi ya Allah ka babu nasara akan shi ai ahliku ya Allah ka halaka shi shi yake neman buɗi daga Allah kuma gashi mushriki wa qad ja'akum al-fath to Allah yake lalle Allah yana sukhriya wato Allah na izgili da su yace to ai buɗin ya zo muku wannan addu'a da kai buɗi ya zo muku amma su aka ci al-qada'u bi halak man huwa kadhalika wato <clears throat> halakan wanda ya zo da irin wannan abu wa huwa abu jahal shi abu jahal din wa man qatal man ma'ahu da wanda aka kashe tare da shi dunan nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina sai Allah ya zo musu da in daidai addu'a su kamar yanda Allah ya sa aka kashe shi da wanda suke tare da shi mutane saba'in amma Allah ya tsirar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yanda ya ishe su ya zama hujja cewa fa gaskiya na tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi ya wa kanshi addu'a ta sharri amma yana neman budi faqad ja'akum al-fath lalle budi ya zo muku wa in tantahu 'anil kufri wal harb amma kuma domin tausayi na ubangiji ya ce to in za ku hannu daga kafircin nan da kuma yakin musulmi fa huwa khairun lakum ya fi muku alheri wa in ta'udu li qitalin nabiy amma in za ku dawo ku ce za ku ci gaba da yakin annabi sallallahu alaihi wasallam na'ud mu ma za mu dawo li nasrihi alaikum za mu dawo mu sake bashi nasara akan ku walan tugniya tadfa'u ankum fi'atukum kuma diyawanku ku ba zai wadatar muku da komai ba jama'atukum shine fi'a shay'an wato yawan ku ba zai jawo muku wani nasara ba na wani abu walau kasrat ko da ta yawa wa anna allaha ma'al mu'minin kuma ku sani fa Allah na tare da mu'minai su da kansu kai addu'an Allah ya ba su fat sai kuma Allah ya zo aka kashe shugabannin nasu kuma amma Allah mai tausayi yace in za ku hanu to ya fi muku alheri wato ku zo ku yi imani kuma ku bai yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi muku alheri amma in kun dawo yakin na audu mu ma Allah za mu dawo yace ya eh, ba musulmai nasara fa huwa khairul lakum ko <clears throat> walan tugni ankum fi'atukum kuma yawan ku ko jama'ar ku ba za ta wadatar da ku wani abu ba ko da ta yi yawa wa Allah ma mu'minin kuma Allah na tare da mu'minai nan ba yawan jama'a bane ba yawan jama'a bane wa'ansu suna rukuwa sun gansu sun taru sun yawa sun ba shi ba ne ba yawa ba ne imani ne kuma Allah na tare da mumune ko a ina suke saboda haka mumuni bai ta kama da yawa kuma balle irin wannan yawa yawa na yashi yawa na shirki to da yawa mutum zai addu'a amma ta zama sharri haka aka samu wani cikin sufaha ba abin da dame shi sai wannan wa'azi da ƙungiyarmu mai albarka take yi jama'atul za ta bi da waka masu sunna yayi wa'azi ba wanda yake zagi sai mana yana cewa an wuta ne ma yana kaza sai kuma haniya irin ta abu jahal ta ɗauke shi ya ɗaura Kur'ani akan shi yake cewa ya Allah in abin da ‘yan izala ke kira gaskiya ne ya Allah ya halaka shi Allah ya gaya ma duniya ina ji kun ji wani abin ko ai ya kamata a sake buga kasa din nan domin ya isa hujja ba yi kwana uku ba kamar yadda ya nema haka Allah ya da shi Allah ya darkake shi kuma labarin ya yaɗu to wannan bai isa ya san cewa wannan gaskiya ba ne amma ka shaidu izalan nan da take kira akan abun da malam yake kira shi yake nufi fa wancan mai la'an din nan ko fahimta domin sai da ya gama aibanta malam da zagin malam sannan kuma ya jingina da maganar izala kun gane saboda yanzu in izala ta yi tarkiɗe ta zama ba abin da malam ke kira ba to da ita yake nufi da ya karkira har yana nan da ranshi da ya tsira domin sai ka cika sharuɗai kafin ya aiki Allah shi da mu to ina ne muka ce bil fathi ko bil fathi anna ala taqdir lam wa qari'a bi kasriha ya ce wa anna allah ma'al mu'minin wata qira'a kuma wa inna allah ma'al mu'minin wa kasar istinafan ah, wa ma za ta fa'alul kasra to malaka cewa me amfani za ta iya aikatawa idza kana allah fi janibil mu'minin in allah kasance a bangaren mu'minai innal ma'arakata ala hadha an-nahw yaqi akan wannan irin yanayi lan takun mutakafi ba za ta zama ta yi daidai ba abadan har abada li'anna almu'minina ma'ahum Allah suna tare da Allah wal kufar laysa ma'ahum illa anfusuhum kuma kafare ba su da kowa sai kanuwansu wa ma ad'afa wa ma akhtara janiban yuharibuhu Allah to ya ya rauni nan ma ajaba kuma ad'afa <coughs> hmm? wa akhtara janiban yuharibuhu Allah wanda yake yana Allah na yakin shi وما أقوى وما أربح جانبا يتولاه الله يا كما عارف bangare ko ko ribar wani bangare wanda yake Allah ya jibince shi wato wanda Allah ke tare da su su ne masu cin nasara ba yawan mutane ba ya zama Allah na tare da ku shi yawa bai da wani amfani in babu imani kuma babu sharuɗai da aka saka na nasara in ba a cika wayannan sharuɗai ba yawa bai da amfani kuma gashi mun gani a ƙasar nan ga mu da yawa kamar yashi amma mutane ɗan kaɗan ke juya mu su yadda suke so da mu domin me ba mu bi ƙa'idoji ba an hana mu rarrabuwa mu rarrabu an ce mu tsaya akan wa mu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu amma mun ki riko da igiyar Allah mun rarrabu shi yasa muke da rauni muke da talauci muke cutar juna duk wannan kowa daga Allah amma muna roƙon Allah ya ƙara ba mu basiran gane wayannan abubuwa mu dawo mu haɗa kanmu mu yi abin da ya dace ثم رجع الخطاب إلى المؤمنين بعد أن ذكر أن الله في جانبهم ومن كان الله في جانبه يجب عليه أن يحافظ على طاعته ليدوم في أمن وربح yanzu wannan magana a cikin Qur'ani za ta zo zuwa ga mummunai bayan Allah ya ambaci cewa duk wanda Allah ke gefen shi shine wato mai cin nasara kuma ya wajaba wanda Allah ke gefen shi an yi hafiza ala ta'atihi ya tsare ya ci gaba da da'a domin kakkace ni mumuni ne Allah na tare da ni kuma kai saka saka in ka bar da'an nan kuma Allah zai rabu da kai ashe in muna son mu ci gaba da samu dawwama mu samu dawwama a cikin aminci da kuma riba ta jibintan Allah to dole mu ci gaba da ta'a wannan a'a ita ce ke sa Allah ya ci gaba da taimaka wuna inda za mu dawo cikin a'a mu duk abin da kuke gani da muke samu na matsaloli duk Allah zai muna maganin shi da wata dibara da hikima ta wurin shi ya yi hallabi ya amanu Allah sai biyo wurin mumane ce ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani atiu Allah wa rasulahu ku wa Allah da manzon shi ta'a wala kada ku kauda kai ku anu daga gare shi bi mukhalafati amrihi kun ga nan sai ce wala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa antum tasma'una alhali kuna jin alqur'ani wal wa'iz da ake muku wa tafhamuna ma'anaha kuna ji kuma kuna fahimta saboda haka ku yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a kuma ku bi abin da yake kiran ku yaya za a yi ana kiran ku Allah na Allah na kiran ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kiran ku kuma ku juya baya ku juya daga gare shi wa antum tasma'una alhali kuna jin wannan abubuwan da ake kira muku Allah ya ba mu ikon na ta takunu to kamar yadda Allah ya umarni ce wa atiullaha wa rasulahu kuma sai yazo da nahi wa la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku kasance kamar waɗannan da suke cewa mun ji wa hum la yasma'un alhali ba sa ji ya ai sima'i ku zama masu ji ji na tadabburi wa ti'aza kuma ɗaukar wa'azi wayancan da suke yin haka su ne wahumul munafiquna al-mushrikuna alladhina hum kadawabi as-summul bukumul majanin masu yin haka nan su ji masu cewa sami'na wa hum la yasma'un alhali ba sa ji to su ne munafukai ko ko mushrikai wa'anda su kaman dabbobi suke sun mun bukumun ga su dai sun mun ba sa ji ba sa kuma bebaye majanin mahaukata to la takunu kun ga can kullu aka yi umarni sannan kuma aka zo aka yana hayi yana kara tauhidi ku yi wa Allah da manzon shi ta'a kada kuma ku saba musu kada kuma ku zama kamar wayanda suke cewa mun ji alhali ba sa ji da yawa malam yake karatu sai ya ce muku to kun gane sai ku ce me to yanzu da yawa ba su gane ba <laughs> inna sharar da wazi to Allah ya ce inna sharra dawa mafi sharrin dabba inda Allah a wurin Allah as-summu wato kurani an tima'il haq wanda ba sa jin ba sa jin gaskiya wal bukum wanda yake bebaye an not kabihi ko ba su iya magana da gaskiya alladina la ya'iluna ko ba su hankal ba su hankalta ba su hankali su ne mafi sharrin dabbobi summun bukumun alladina la ya'qilun wanda yake ba su hankali na daya ba sa jin wa'azi ba sa son su ji wa'azi na biyu ba sa magana da harshensu na alheri in yi magana sai sharri bukumun kenan ai wannan kamar bai da harshe domin shi harshen shi ya zama mishi musiba mai Allah ce alam allahu aine wa lisanan wa shafatain an baka harshe wanda zaka faɗi alheri ka kira mutane zuwa ga alheri ka samu lada duniya da lahira amma a kai harshen ka kullum na zagi na habaici na baka da wani amfani harshen ka ka zama bukuman har gano wanda bai magana domin kai harshen ka jawo maka musiba yake to Allah ya ce mafi sharrin dabba shine wanda yake bebe kuma abin nan ne summun bukumin baya ji bai gani kuma la ya aqilun domin wani Allah bai ba shi ido ba yana gani wani Allah kuma ya tauye harshen shi bai iya magana amma yana da hankali in ya ji gaskiya ya santa ya kamata kuma kullum aka kawo maka magana ta auna ta ka sa hankalinka domin mafi sharrin dabba wurin Allah su ne irin wayannan dai ba ya kura ne wayanda kuma me ba sa da hankali ashe kun ga siffar mumini shine muminin da hankali walau alima to Allah mai da su irin wannan hali baji ba magana Allah ya ce walau alim Allah fi khairan da dai Allah ya sa akwai wani alheri tare da su salahan wato wani gyara bisa ma alhaq da jin gaskiya la asma'ahum da Allah ya jiyar da su jima'a tafahumin ji na fahimta walau asma'ahum kuma da Allah ya jiyar da su fardan yani da a Allah ma ya jiyar da su irin wayannan mutane wa qad alima Allah khaira fi ko Allah ya san cewa alheri tare da su la tawallu anhu da sun bijire su kauce daga wannan gaskiya wa hum mu'riduna suna masu kauda kansu daga gare shi an qabulihi inadan wa juhudan suna masu girman kai wato inadi ta annaci wa juhudan kuma suna masu musu za su ji da Allah ya sa akwai alheri da ya jinar da su kai ko da ya jinar da su ma domin Allah ya san ba su da alheri za ku ga sun juya ba za su ji wannan gaskiya ba shi da ya ji gaskiya ba abinda take sa shi sai zagi bai da wani rabi in ka ji magana ka neman mata hali. ko ka dai mata jawabi amma shi zagi bai da amfani kuma in mutum ya jiho maka zagi maganin shi kai kuma ka ƙara jefa mishi magana ta hankali sai ka ga ya rude to Allah shi da mu ya yi halazin amanu to har yanzu dai Allah na magana da mumunai ya yi hallazi na amalu ya ku wayanda kuka imani istajibu lillahi wa rasul ku karba ga Allah kuma ga manzon shi bi ta'ati wato zuwa ga da'a idza da'akum lima yuhyikum in suka kira ku zuwa ga abin da ke rayar da ku min min amri dini wa jihadi wato in aka kira ku zuwa jihadi ko wani al'amari na addini ku ansa ku wato ku karba wannan kira لأنه سبب الحياة الأبدية domin wannan shine sababi na rayuwa wadda ke har abada wal izz sarmadi da kuma ɗaukaka da karfi wanda yake bai da ƙarshe a sarmadi wanda bai da karshe wa'lamu kuma ku sani fa Allah yahulu bayna bayan mari wa qalbi kuma Allah na sha maka cewa tsakanin mutum da zuciyar shi fala yastati'u an yu'mina aw yakfura illa bi iradatihi mutum bai imani ko ya kafirta sai da son Allah wa annahu ilayhi tuhsharun kuma fa ku sani cewa zuwa ga Allah ne za a tada ku fa yuzazikum bi a'malikum yasaka muku da ayyukanku nan da Allah ya ce alimu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah na iya shiga tsakaninka da zuciyarka sai zuciyarka tana wani buki shi kuma Allah na nashi wani abu wa makaru wa makar Allah kana naka makirci shi kuma Allah na nashi ne dibara ba kullum abin da kake so a zuciya zaka samu ba ka sani wannan haka duk wani abu da za ka yi in ba ka sa Allah ba to zai yi ba za ka samu nasara akan wani abu ba ka sa Allah gaba kullu ka dogara kan Allah gaba to nan ne za ka samu nasara kuma in ka wakkala kanka zuwa ga Allah duk abin da Allah ya zaɓan maka ka dogara a kan shi amma in ka fara makirci ko ka fara wa'insu abubuwa kana ganin in kai kaza wannan kaza to Allah na iya shiga tsakanin mutum da bukatar shi ka rasa kuma ka yi hasara ba lada ba biyan bukata kuma shi ke damu maka nan. zuciya ce babu kyau gaya gaskiya zuciyarmu ce babu kyau tsakanin mutum cikin gida kullum na zauna faɗa tsakanin 'yan uwa kan me san dukiya ɗan uwa ɗan uwa guda ɗaya wa da ƙani to balle kuma abokai balle kuma al'umma gaba ɗaya in ba mu canja abin da ke cikin zukatanmu ba muka saka alheri muka sa rahama, muka sa tausayi muka sa afuwa sauran mu bar mu Allah ku ga yadda Allah zai yi da mu daga zuciya mu canja mutum kuma ya fara daga gidan shi mutum ya fara daga 'yan uwan shi makwabta abokai in mutum ya maka sayya aka mishi hasana ku fara ku gani zan da ku ga Allah zai canja muna rayuwa amma yanda muke yanzu abun ya kai yanda ya kai bari mu ba ku misali yanzu an kama mutum kidnappers wayannan kidnappers mun sani yanzu akwai ne cikin daji ko ba su bane mutumin da in ka wuce da mota ko ka wani zo da tsaftan dan shi yana kallon ka kuna magana kuna hira ba ba wani sharri da zai same ka da shi ba sharrin da zai same ka da shi sai ga shi yau ya zama kuma babu wani sharrin da zai same ka fiye da shi cikin bawan Allah da suka kama namu Muhammad Awal ko na eh, eh, NNPC bayan biya miliyan hudu suka sako shi abin da gaya mun ya je ya iske an kama mutane da yawa amma daga zuwa ya zauna shi ma cikinsu sai suka ce kai tashi ka koma wuri daban wai alama ka ka koshi kana da kuɗi kuma daga cikin motar ka muka kama ka kai daban kake da shi abin da yake son ba ku labari cikin wayannan fakiran da aka ce kada ya kada zauna cikin su sai suka dubi wani suka ce kai sati biyu ka ba mu wahala har yanzu ba kawo komai ba sai ya ce wallahi bai da komai bai da komai sai shugaban ya ce to tashi ka tafi ya ya tashi ya fara ya faka ɗaya biyu uku kawai suka halbe shi ta ina imani ina insaniya to haka fa muka kai haka muka kai da aka halbe shi daman suna magana za su tashi wai daga na dajin birnin gwari za su bi zamfara sai ce musu to ku tsaya a burne shi mana kyale shi dabbobi za su cinye shi akwai rahama wannan bayan hude ma zai haka haka muka koma fa babu tausayi a jikinmu babu tausayi wallahi ba mu dawo da rahama a cikinmu ba da tausayi ko barna za ka yi ayyuka rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko dabba za ka yanka to ka wasa wukar dan ka sa dabba ta mutu da sauki wannan rahama shi na aka cira cikin mu ba tausayi tsakanin mu muna cikin wahala juna ba mu taimakawa wani na nan dankare da miliyoyin kuɗi ba za ka sani ba sai musiba ta kama shi sai musiba ta kama shi ka gana fito da miliyoyin kuɗi amma gashi ana neman taimako nan taimako can kowa sai ya ba ruwan shi duk rashin rahama ne da ke cikin tsakaninmu to wallahi ba mu saka rahma ba tsakanin mu to Allah da ke sama ar-rahman ba zai muna rahma ba ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman yarhamuhum ar-rahman dole mu saka tausayi tsakanin mu da jinkai tsakanin mu to in ka ji tausayin wani nan take zaka ga tausayin Allah a kanka Allah shirye da mu to bismillah وَكَرَمُوا فِتْنَةً da yadda Allah ya nuna mana da yakan sha makace tsakanin mutum gan shi ko mu ji tsoron shi zuwa wurin shi zamu tashi sai kuma Allah ya ce wattaqu fitnatan ku ji tsoron wata fitina in asabatkum in ta shafe ku la tusiban allazina zalamu minkum khassa wa za ta shafe wanda suke zaluncin bane kadai ta kyakede bal ta ummuhum wa ghayruhum za ta kewaye da kowa da wani su wai tuqa'uha ya yake kare ta bi inkari mujibi ha min al munkar ya ke kare wannan wannan irin fitina shine abin da ke wajabta da ita ayi karin abin da ke wajabta da ita na munkari qala ibnu abbas amara allah al mu'minina an yuqirru al munkar bayna adhhurihim ibn abbas an waito daga gare shi na cewa allah ya umurni ya umurni mu cewa kada su tabbatar da munkari duk wani abu da shari'a bata san shi ba bata yadda da shi ba bayna azhurihim tsakanin su fa ya'umuhum Allah bil azab in sun yi haka to Allah lalle zai game su da azabar shi fa yusibu zalim wa ghayra zalim wanda ya zaluncin da wanda bai yi ba du'a hada su wa dhunub ko da da zanubai lati ta ummun nas zunuban da ke wato <coughs> kewayewa ga mutane asaruha kasiratun wato yadda take kufanta yana da yawa akan mutane ka ikirarin eh, munkir ka ikirarin munkir kamar mutum ya tabbatar da munkari abu ne an san munkari kuma mutum ya zo ya tabbatar da shi bai na azhurihim tsakanin wato eh, musulmai wal mudahana mudahana kamar yadda Allah ce waddu law tudhinu fayudhinun mudahana shine kai ma mutane dadin baki dan su ma su ji dadi ka bin kana ganin gaskiya kana ganin gaskiya ba za ka faɗe ta ba sai ka bi mutane magana mai daɗi ta ƙarya domin kai masu yadda da kai shi shine mudahana to wannan mudahanan ma masu yin ta ko to fil amri bil ma'ruf nawi umarni da ma'ruf وافتراق الكلمة وف... و... اه؟ وافتراق الكلمة حقا ربان كلمة مسلمين سر ربو وظهور البدع بدو إيسو بينا wata kasul fi jihad da kuma yin lalaci in yin fita ai jihadi wal hukm bi ghairi ma anzalallahu Allah hukunci da wani abin da Allah bai saukar da shi ba wayannan suna cikin fitnonin da in an yi su musulmai na gani suka ki inkari kai wayansu ma na tabbatar da su to in musiba ta zo game da su za ta hada al'umma gaba daya wa kalima ko rarrabu in kun rarrabu to ba za ku yi ba in ba ku yi ƙarfi ba kuma ku za su samu nasara a kanku tuntuni muke ƙoƙarin tuntuni cewa mu shiga cikin daji kada mu rarrabu akwai aiki a gaban kowa ya ishe shi mu shiga dajin nan mutanen nan mu riske su mu koya musu addini kamar yadda na baku labarin su ya ce muna ba sa sallah sai shaye-shaye ya ce kuma duk lokacin da suka yi shaye-shayen nan hankalin su sai ya tashi domin ya lura lokacin ne suke wannan kisa ya ce suna tafiya cikin daji wayanda suka kama su kusan wajen eh, talatin in suna tafiya cikin daji kuma suka ji wani ayarin waɗansu ɓarayin ya ce wajen so biyar cikin kwana tara tafiyan nan da suke yi wajen so biyar sai da shi da wanda suka kama shi sun laɓe cikin daji domin kan wacce ayarin kuma ya gansu ya ce in sun fi su yawa za su kwace makamansu su kwace kuma wanda aka yi garkuwa da shi in sun yi abin da kuma kashe su wato cikin dajin ma cin juna suke yi gurub gurub ne cin juna suke yi ba wani abu bane jahiliya ce jahiliya ce babu komai a kan wallahi laifin namu ne muka basu muka basu tun da muke magana So, yanzu dai insha Allah magana ta ƙare dama in kana neman a yi abu ka yi da kanka ni ma ku aika ni wani kauye zan je insha Allah ku aika ni eh a'a sai mun je duka liman kai ma za ka je wallan alhaji eh? mu yi ma kan mu table. kan mu jira wa'yansu wani zuba za su yi ba kuma alhamdulillah ina ji in an fara mutane za su taimaka abinda muke so ba wa'azi ba ba wa'azi ba mutanen nan suna so a tsayar da su a zaunar da su a ɗauko littafi mai sauƙi al'ashmawi al'ahdari a koya musu alwalla a koya musu tsarki a koya musu kabali da ba'adi da tauhidi shi suke so kuma kakkuje da sunan wata ƙungiya in su kawo maka magana izala ko ɗariƙa a ni na zo koya maka musulunci ne kada ku kawo musu maganar ƙungiya domin yanzu ƙungiya ta juya ta zama wani abu ku koya musu musulunci in an san ba mu sani ba gaji musuluncin da muka sani wannan daga madina yake madinatul rasul to ko akwai wanda zai musu dole sai mun shiga mun ceto mutanen nan cikin jahiliya suke iyakanta hamma jin haushinsu a ɓata an ɓata abin nan bai kamata ma ji haushinsu ba domin me kake so ya yi Allah shirya da mu saboda haka ku sani in fitina ta zo shi mun rabu mun ki shiga wannan a majalis da yawa na yi magana a gaban shugabanni na gaya musu cikin daji nan ne matsala take amma ba mai ansawa masu kuɗi ba su ansawa sai kaɗan to amma yanzu insha Allah tunda mun samu tsari ya zama wajibi mutanen ƙauye a shiga a koya musu mafi karanci a samu malamai mafi karanci a je nan a yi wata biyu a je can a yi wata biyu a je da littattafai a je da janareto a ba kuma wannan malamin albashi in hanya haka za ka ga yadda mutanen za su janza ka mai da su mutane daga dabbobin da suke ciki Allah shirya da mu eh? to eh, ma'un unzila ko wa Allah shadidul iqab liman yukhalifu kuma ku sani Allah mai tsananin uba ne kan ku ga cewa kuna ganin munkari kuka kayale kan ku ga Allah ya kyale ku to in Allah ya kama ku yana da tsananin ukuwa. kuma yanzu duka wanda ke arewa musulmi duk wanda ke arewa musulmi yanzu ya san Allah na da tsananin ukuwa. ba wani abu bane dan wa'annan abin da malam ya lissafa tuntuni yayi wa'azi a kansu tuntuni muna ganin su muka yi shiru ba mai wa'azi to gashi nan yanzu mu musiba Allah na jaraba mu da ita abin da ya kamata kenan mu dawo mu tuba mu ɗauki abin da ya kamata mu yi na ɗaya mu yi inkarin duk wani munkari da muka gani kada mu yadda ana ɓarna su bayan Allah suka suka gaya mu suka ce ka bi wannan wafurot din nan ka gani ga shi nan da masallaci an kai ga namiji eh? oh, oh, naf club ko naf club an kai ga namiji yaro saurayi yana munafasa da karuwa wajen neman kwastama wato an kai a garin nan za a zo da mota a ɗauki yaro a kan karuwa to ya muke neman rahama cewa karuwanci gaba ɗaya a constitution na Najeriya haram ne an haramta shi ba dalili da zai zama jami'ai ba za su kama su hana irin wannan alfafa to in ya zama muna gani kowa yana wucewa to nan da fitinar za ta zo za ta haɗa da mai yi da wanda baya yi ita ce Allah ya ce ku je واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا wannan fitinar da yake in ta zo da me yi da mara yi za ta shafa shi ne abin da ke shafa mu a ƙasar nan muna ganin munkar ba ma inkari muna jin munkar ba ma inkari rashin wannan inkari shi ke haifar da wa'annan musibu da ake samu a cikin ƙasa na kashe-kashe face-face sihiri ba kade ba kusa da gidanmu ne yaro yaro gawon yaro muka muka samu an yanka shi an yanka yaro an jefar da shi babu ko igon jini tare da shi amma yiwuwan shi an yanke manan shi a cikin gida ka yanka shi sai da jinin ya tsiyaye aka wanke shi sannan aka zo aka jefar da shi a cikin daji yan cultism yan luwa karuwanci shan giya duk fasadin da ka sani shi na a cikin ƙasa wai duk da haka kuma mun Allah fa shadidul iqab Allah na da tsananin uquba kuma in uquba Allah ta zo domin irin waɗannan munkar din da wanda yayi da wanda bai yi ba duk za ta shafe shi alhamdulillah Allah ya kare mu amin sallu ala nabi وعلى zuwa wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah mu da sarki wayannan yan fashi yan garkuwa da ɗan Allah ka kare Allah ka kare mu kuma Allah ka shirya da su Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da jihohin da muke marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka mutu suka riga mu zuwa gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ta zama makoman su waɗanda suke cikin kunci Allah madaukakin sarki ya warware musu mata da ba su da mazaje da mazajen da ba su da mata Allah ya ba su Allah ya haɗa zukatar su Allah ya sa wato auren nasu ya zama na alkhairi ya hayu ya kayyum bi rahmatika nastani ba su ila na shi ulana kullum a wala da kinna ila a kusa na zarta'in Allah muna roƙon ka musulmai Allah ka haɗa kan malumanmu Allah ka haɗa kan malamin na sunna Allah ka tabbatar da su gari da kan gaskiya Allah ka ba su ikon faɗan gaskiya Allah ka kare su daga sharrin dukkan masu sharri alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين